Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji. Tankwai tana zaune ta kaɗai a ɗaki. Jayi fita tana kuka tana kisa mai yadda za ta raba wannan abu. Ga abin da Barbata ta ce mata akan auren nan. Me hakan ke nufi? Ta dinga kuka sai ta ga wata katuwar mage ta shigo bakikirin tayo kanta. Suka dinga damba tana yagar jikinta ita kuma tana dukanta. Iya ƙarfinta. Can da ta ga maken na shirin cin galaba a kanta sai ta ɗauki wata kibiyar kwari da baka ta cika mata. Sai ta yi wani kuka ta ɓace. Ita ma ta fada wajen tana ihu cikin jini na iya ta shigo lafiya, ta ganta kwance cikin jini, ko ina ya kushe, hankalinta ya tashi, ya nemi muka tsaya in za mu ɗora. Jitta hankali ya gasa kwanciya, ba maganin da ba a je nema ba an rasa, gashi ba ta son ɗinki saboda ana ganewa a gaba, gwara maganin mata. Haka ta dinga shan su kamar bala'i. Rubutun mallaka ba abin da ba ta yi ba. Burinta ta je a uwar gida sun bi malamai masu zafi an gaya mata ita zai fara kusanta. Yana kusantar ta ba zai ƙara tuna yana da wata mata ba bayan ita ba sa zama ita da Afra kullum a hanya suke. Bangaren Halima Alƙur'ani aka rubuce mata maganin kowace warka da sauran magungunan tsari da addu'o'in kariya. Haka aka dinga ba ta su ta takanas mamanta, ta ko wata 'yar Sudan ta gyara mata 'yarta. Ko ina, kama daga gyaran jiki, Lalle komai na jiki ‘yan Sudan suka yi mata har gyaran gashi. Sai Ali ya yi ta gaya masa nawa zai ƙara mata, ta ce sun ishe ta. Shi ne ya ƙara aika mata da miliyan ɗaya. Da ya ta karɓi dubu ɗari biyar shi ma sai ta ga ransa ya ɓaci sannan ya ce su bar komai ya yafe ita kaɗai yake buƙata. Amma ina, babanta ya ce sam a ba ɗaki ɗaya da kicin shi ma zai tasa gwaninta. Kwanaki ya tafiya, kwanaki na tafiya. Yau su da suka fara nasu shagalin tun Laraba, sai Laraba za su gama, sannan a shiga na ango. Gaba ɗaya za a yi Fati ɗaya a Baffle Floors, ɗaya a Elegancy, ɗaya Mordida ɗaya Bristol, kai abubuwa shagali a clubs har uku Till Dawn za a yi a kwanacin tuni suka fara, Na aka dinga lalacewa ita kanta amarya a lalace take, saurayinta Ahmad Angonsu shi ne a matsayin ango, shi ma kyakkyawa ne an zubar da kuɗi an ci uwar kuɗi. Ranar an yi iskanci kala-kala, inda mai nafef ne ya kai su kyauta za su ya gama abin da yake. Ƙawaye duk munna auren ƙawarsu, ‘yan nafe sun ci fansa sun sha abubuwa iri-iri. An gama kashe albarka aure tsaf, har da masu shan giya, masu rigima duk an yi, har da fasa kwalabe a elegante. Aka mai waje asara ce ai sai an biya shi, haka ta biya ranar Alhamis aka kamo kamu a waje ɗaya, aka kama su. zo ga kyau kowace ta ji da tana ji da kanta iya zallar mata aka tara daga jidda ta iya hannunta ba ‘yar'kwalta ko ɗaya a wannan bikin. An yi lakca an musu wa'azi, kowacensu su haɗa kansu su zauna lafiya. Washegari Juma'a ta kama dinar ango, ya yi kyau ango ya musu su biyu, kayan dina ya musu anko su biyu, da kamu sun yi shigar silba da ash, shi ma ya sa ash ɗin wata. Ta sha aikin ‘yan Zaria, sun gaji da haɗuwa ya sa wa kowacce zobe, jida sai takama take saboda ita ya fara sawa, ta haka ya fi santa. Da haka zai yanka kek ma ita ya fara bawa, amma kawai a jikin Halima duk da abin ya taɓa zuciyarta. Abin mamaki da ta tashi riƙe hannunta ya yi tsotsa tas nan aka ɗau ihu da sowa ran jidda ya ɓaci ashe ba daɗi ya dinga kallon Halima kamar ‘yar tsana dai da jidda ita ma akwai ta ta haɗa komai. Aka dinga hotuna nan waje ya kare a zafafa ya shigo filin ya tsinka wa jidda mari shegiya karuwanci kin yi asara za ki auri abokina ashe sai da kika shiga kika fita kika nemi hanyar da kika aure shi kai kuma ka kyauta amma ka je a muku test ɗin jini dukkanku don ban yarda da ita ba. Ina son ka har raina, ya juya ya fice. Nan jita ta kumar ihu an ci mutuncinta, ita mutuniyar arziki ce, ai shi ya je ya ce yana son ta. Ran hali ya ɓaci rike ta ya dinga ba ta haƙuri. Nan waje ya hutsu ne gashi suna tsakiyar fili, ana ta zuba ruwan kuɗi, ita ko Halima dariya ta yi. Alhakinta ne ta ci gaba da juyi ana mata, manni da gudu ta fice daga hall ɗin tana kuka. Zai bi ta cikin gwanin cewa ta riƙo rigarsa ta baya. Ta sha gabanta ta fara juyi, Waje ya kaura da ihu, nan ya manta da wata jidda ma ya fara mata manni ana ta ihu wasu ko na ta gulmar abin da ya faru. Hankali kwance suka cashe sai sha ɗaya aka tashi. Suna fitowa ya hango jidda tukunkuna tana ta share ƙwalla. ta fiffike kwalliya har tuntuɓe yake ya kara sagunta. Wani magana maganaɗi santa na jansa yana zuwa ya mota ta ta fisge. Halima na ganin haka ta ƙyalƙyale da dariya ta shige motar abokin Suhail. Mu Jafar ba zan gabace rai ba. Yadda suka tafi hankalin ta kwance. Ta gyara lalaba ta taso da kansa ya ja motar bai saurari kowa ba. Sai da suka je mata shopping sai sha biyu da rabi ya maida ta gida. Ta kallame shi da zancen shayar Faruk ya mata. don ta ce ba ta son sa ba za ta aure shi ba ya mata haka ya dinga ta yana ba ta hakurin sa ban ta fasa ba abin da yake idan sa idan Faruk Allah kada ya san mai zai faru yana ajiye ta gida ya danna kai gate din gidansu Faruk a fusace ya nufi ɗakin sa to shi bacci ma yake hankali kwance kin ɓacin ya ɗakan ruwa mai sanyi tsilala masa gashi garin da sanyi. A firgice fara jikinsa na kyarma. Sali ya gani ya si ma sai tamke fuska. Lafiya malam zaka ka shigo min ɗaki har ka zuba ruwan sanyi. Lafiya ce ta kawo ka. Wata bakin ciki kake min shi yasa ka je zaka ka tarwatsa min taron. Ta Allah ba taka ba. Kuma ji da tawa ce baka isa ka raba mu ba har abada. Dan ta ki son ka dan ta ki son ka to ni take so. Jifanta da mugayen kalamai har da sharin bariki. To a ɗinka ka fita hanyar iyalina. Ya shage da dariya baka da hankali Suhail, ka san duk macen da zaka gani da ita farar ɗaya ‘yar hannu ce, wallahi ba haka, wannan tsinanniyar ta ɓarke ma Sadiya, me zai yi da waccan jakar? Stop ya faɗa da ƙarfi, jikinsa rawa yake kaka ƙara faɗa mata wannan kalma. Na faɗa kuma wallahi ko kana so ko ba ka so sai an yi gwajin jini. Na tabbatar ita ta birkita ka, ranar na ka zo ka kusa mace mana saboda sha'awa. cikinsa kuma sai ya sanyi, amma tasirin asiri ba zai shi ya fuskanci komai ba. Na ji, don haka ka fita hanyar iyalina. Ya gilgale da dariya zan fita amma sai an je an yi gwajin jini tukunna. Na ji za a je, don Allah kar ka gaya wa Hajiya komai. kuma sai na baka mamaki duk matana sai na irin abin da sai na sa kowace farin kyalle don ka ji kunya tunda ka zubar min da mutunci a wajen abokaina a wajen abokanmu na kyalkyale da dariya amma na yi murna za a shawo shi hajiya ko ai ta riɗe da sani. ka san ko ban gaya mata ba dole labari zai je kunnenta abin da na yi wa jakarcan kuma ta san na je don da na dawo na je na gaya mata komai kuma ta sa min albarka ya kyalkyale da dariya Ina wuta Suhail ya jefa Faruk, yana huce dan ƙoshi idanuwansa sun yi jajir. Na rantse wani abu ya samu aure na da jitta, na yanke duk wata alaƙa ta da kai. Ka bar ganin tare muka tashi komai namu tare. Na rabu da kai har abada akan jidda. Ya cika shi ya fice yana huci. Kamartarsa bai ɗauka ba a nan ya farta, ta kafa ya karasa gida. Abin mamaki, mutane 'yan biki kamar rana. Suna ta hayaniya a gidan. Ya tsaki ya wuce ɗaki, kan Halima bai bu ba. Ya ma manta da ita tunda suka haɗa jiki da jidda. Hankalinsa ta tashe yawan kayan brush ya kwanta. Barci mai nauyi ya ɗauke shi, makara ya yi sallah asuba da ƙyar ya tashi ya sallah. Ya fara shiri saboda yau take ɗaurin aure. Faruk ne ya shigo ya wulla masa kiɗin motarsa. Na ji na gode da abin da kai mun jiya. Mace ta shiga tsakaninmu ta raba mu. Kamar yadda ka ce ni na fita daga rayuwarka, na barka da matarka. Zan koma Istanbul zan yi PhD ɗina. Na gode da zaman da muka yi tare. Na tabbata har ta rana za ka tuna na gaya ma gaskiya. Ya fice. Jirgin Sahal yayi sanyi akan wannan maganar zai ba ƙasa amma ya kasa dakatar da shi. A gansa yana jin zai iya haƙura bar masa Jidda Dan ya san bai kyauta a abokin nasa ba. Shi ya fara santa daga gaisuwa sai ya ƙwace masa ita. Guri ya nema ya zauna jagab cike da jin nauyin aminin nasa. Barin kinya kawai na mai na san ni Umar sarkin zuciya. Na san ba za ka saurare ni ba sai ka wuce. Yana wannan tunanin Jafar ya shigo. Kai fa muke jira. Yatris da ya gan shi aka, lafiya kake zaune haka? Ya firgigita ya murmushi ya miƙe ya sa kayan sai mugun haɗuwa dama ga kyau. wawu Masha Allah! Kai saurayi ka san a masallaci ɗaya za a ɗaura. An cika iya cika. Cike ya sanya ya suka fita gaba ɗaya hankalinsa baya jikinsa. Abin mamaki Faruk ya hango yana jiransa. Ya saki murmushi ya shiga ya ja suka tafi amma ya sha kunu ba wasa. An ɗaura auren Halima da Suhail, Jidda da Suhail, kawace a kan sadaki dubu ɗari biyar. Waje ya cika ya makil, bikin ɗan gidan gadon kuɗi. dama matan ba wasu ‘ya'yan manya ba ne. Ba yadda abokan mahaifinsa ba su bai ya je ya ga ‘ya'yansu, ai gashi ya buge da auren ‘ya'yan talaka, amma suna baƙin ciki da ba ‘ya'yansu ba ne za su shiga gidan gadon kuɗi ba. An yi reception mai ƙayatarwa an ci an sha cikin farin ciki. Jidda ina ruwa ta sha ta san ita ce uwar Dadalla a gidan Suhail. Tana tunanin irin mulkin da za ta shimfiɗa da yadda za ta ce uwar Halima da ta za ta gudu ba sai wani ya kore ta ba. Tunda tana da sanin Suhail ya zama nata, Dan ta san asirin da ta yi ya fara kama shi tun ɗazu yake mata waya ta shirya a ɗauko ta amma ta ƙi sai dare akan me sai ka ce wata mar class Bangaren Halima yan ɗaurin aure na dawa aka fara shirin kai amarya. Na aka fara mata faɗa iyaye da 'yan uwa, kowa da abin da yake faɗa. Rabi duk nasiha ce ba abin da nake sai kuka. Da ya aka bambare ta daga jikin mamanta, kuka suke dukkansu. Ita kaɗai ce 'yarta a duniya da ta haifa duk mutuwa suke. Halima ce kawai ta rayu, ta samu tarbiyya sun shaƙu da ƙyar aka bambare ta daga jikinta. Babanta da kansa ya ɗauke ta a motarsa, wadda Sahal ya bashi da ‘yan rakiya. Kakanninta suka ji aka kai wa Hajiyar, Su'al mata faɗa mai shiga jiki ta ratsa zuciya. Ta ba ta addu'o'i, haka kawai take ƙaunar yarinya saboda tarbiyyarta. Kati yarinya ƙarama tana tausaya mata. Zama da kishiya irin wadda Faruk ya gaya mata, ita ta zan ba banza ba. Take ƙin yarinya. Ta ce ta yi haƙuri kafin ‘yan walima su zo, tunda a gidan ta ce za ta yi walima. Na yi murna da za ki je, a uwar gida Allah ya sa ki ja girmanki. Aka yi addu'o'i aka ɗauko ta sai gidanta. Sai aka gaya muku girman gidan sai na cika fej guda. Bangaren ta aka yi ta aka ce ta shiga da addu'a. Da addu'o'i a bakinta ta shiga da kafar damu. wani ni'imataccen kamshi ya bige ta. Ɗakin da babanta ya mata aka kai ta, gado ne royal da kujera a falon. Komai ash ne da silva a ɗakin, komai na burgewa ya sa mata. An cika mata ɗaki da kaya, ɓangaren sayal ko yadda yawa ɓangaren jidda komai iri ɗaya zuba masa sai bambancin kala. Kowa set ɗinsa daban. nasa a tsakiya kawai ce ta side ɗinta za ta gangaro nasa idan tana buƙata. Jayena ya shiga me zai gani, iya rungume da tankwai tana kuka, ta gado ya ce cibe ta sai gidan mai magani. Shi kansa kuka yake karki tafi ki bar ni tankwai, ke ce rayuwata, ke kaɗai nake sai karki mun hakan. Yana ta kuka ya ƙarasa gidan mai magani, nan da na ya fara cire mata dafin, dafin ya kushin, masu shan jini ne suka so shanye mata, sun zuba mata dafin, ka yi gaggawar kawo ta da wuri da ta ya tsotse duka. Kuka kawai yake da gudu aka zo kiran mai magani daga gidan Ja'e. Amarya ba lafiya. Sai suka ga Ja'e suka gaya masa an ga amarya na mukusu a waje cikinta da kifiya mai mugun dafi. Jikinta duk a face da gudu ya bi su suka rankaya da mai magani tunda tangoi ta samu ya sa mata magani Bacci take don ja'ai yana son amaryarsa ba laifi ta iya soyayya. Suna zuwa suka tara har ta mutu. Ta ya faɗa kan gawarta yana ta kuka. Sai ga 'yan ƙungiyarsa suna zuwa suka fara ihu. Shugabarsu ta mutu. Ɗaya ta ce sai da na gaya mata. Ta gyale tankwai ta fi ta Kar ta sha ta amma ta ƙi. Gashi ta kashe ta. dan suka dinga tona kansu asiri kawai yana mamaki. a wajen ja'e ya tashi cike da tsanar su duka har amar sai yanzu ya san cin naman mutane ba karamin bala'i bane ba. Ga shi ta ƙungiya suka yi ashe har da matarsa ake shan jini ita ce ma shugabarsu duk matansa ta cinye su Gawo bai musu adalci ba shi da Badu, yi suna cikin halin tashin hankali. Ya za ya hana mutane cin naman 'yan uwansu? Bai san haka na da illa ba sai da aka zo kan tankwai. ba ce ci gaba ɗayansa a damƙa su a ajiye su a kulle sai ya gama yanke hukuncin da za a yi musu. Ya ce kowa ya tafi ya sa a ɗauki kawar amarya. Ransa ba daɗi aka je aka yarda kamar yadda aka saba. Kafin ka ce me? Wannan zance ya fasa gari. Dama garin ba wani girma ba kowa yana tofa albarkacin bakinsa. Mutane ko sai turuwa suke wajen duba tankwai. da ta kawo ƙarshen waɗannan masu shan jinin mutane waɗanda ba san barin fita da daddare ga sabon sauyi daga ja'i sun san duk ita ce ta hana shi kashe mutane da cin naman su suna son ranta hana muguwar ɗabi'ar cinye musu jarirai daren suna ƙuna ba sa so duk wannan abu ya ji badu ya yi rantsuwa sai ja'i ya rabu da tankon don ita ta canza masa tsarin da ba zai yarda ba dole ya rabu da ita ba zai iya ba Ɗansa Jal wanda zai gaji sarauta garin Kuguru a ce yana tsoron mata za a rabu da ita ya aika har gida aka kashe su dukkansu don za su ba matsala wata rana abin da suka ɓoye zai iya bayyana sarkinta ɗaya ma ita mace ce amma wannan za ta iya ƙwace sarautar ta koma musu kamar da don haka ba zai yiwu ba. Na ratse da bin dole mu raba wannan auren mu kashe ta da mahaifiyarta don ita za ta gaya mata cewa su ne masu sarautar garin nan don haka dole su mutu yadda kowa zai manta da su da dole ka koma Halin Kanada. Dan don kai ne sarkin gobe a ranar bikin shekara za su mutu dukkansu. ce ya meke sai shashinta, fadawa na take masa baya. Ja'e, eh, saki wannan la'ananniyar idan ni ne mahaifinka. Ya sa ku ga ita ce rayuwata. Ita ko kamar ya sa ta aljanna, ta da ciwon da take ji nemarsa ta ta rasa. Cike da farin ciki ta miƙe ta cire komai na ɗaure da ke jikinta, ni na aure shi da kaina. Ja'e eh, rungume ta yana wani irin kuka, bai taɓa jin tausayin Ja'e eh, ba sai yau. Wani abu ya daki zuciyarta wanda bata san meye ba, ita ma ta rungume shi tana zubar da ƙwallon. Sabo kenan turken wawa, kullum suna tare, su kwana tare su tashi tare. Tabbas da yana son ta karge ta ki barni tankwaita. Kin san ke ce rayuwa ta ki hakuri. Idan da rabo zan da ka hakuri. Idan da rabo zan da gare ka. Amma ba zan zauna a yanzu ba zan je na jarraba sa'ata. Ko zan samu abin da nake sani. Jin haka jikin ƙawo ya fara rawa. kaji ko? Sarauta take so la'ananniya, ba za ki ba har abada sai kin mutu. Bai san san da yake wannan furicin ba, ta dago ta kalle shi. Kawo kake ko waye me ya na da sarautar ka? Kuma ni ba 'yar sarauta ba, dan haka kar na ƙara jin ka faɗa haka. Akwai wanda nake so ba ɗanka ba, idan na rasa shi zan zauna da ɗanka, dan na san yana so na. Cike da rashin tsaro take magana, ya hanko tsantsan rashin tsaro da jarumta a ta tamkar mahaifinta. Iya ko kuka take, kowa kuka ke suna ji suna ganin ta fice ja ja'e yanke jiki ya faɗi Kaho ya kansa a sukwane can kwaishe ta shigo gidan cikin kuka ta faɗa jikin lamunde ta kwashe komai ta gaya mata ita mai zata da wata sarata. lamunde ta shiru lallai tana tunani a ranta lallai ƙawaso yake tona kansa asiri amma bata ji daɗin raba auren da tankwai ta yi ba bata ce komai ba ta rarrashe ta za mu yi magana kwanta mun shiga tara Arma ta kwalla kara da karfi. Ta gudu suka je tsakar gida ado ke cike ta share amai. Cikin kowa yayi sanyi. Banda rama da ke ta zabga kuka ciki ne da ita. Ya zame da wannan tashin hankalin. Kabanta banda wari da tsutsotsi me yake Yanzu kuma a ce ciki? Ja ai ka cuce mu. Yanzu ya zame da ita. Cike da kuka ta furta hakan, ciki ya sanya ya duke ta karaso jikin rama ta rungume ta, suka ci gaba da kuka, ba wanda bai kwalla ba a cikin su na tausayin ta. Lamun dace ta zaunar da su, ku yi hakuri na komai na rayuwa yana da iyaka. Na tabbata zuwa yanzu Jayi yayi nadamar abin da ya aikata sanadin yar uwar ku tankwai. Ta warware shi ta hanya mai sauƙi. ya kuma dawo hankalinsa komai ya rashin tarbiyyar babansa ne ya sangarta shi ya koya masa mugayen ɗabi'u irin nasa wanda sanadinsu ya kashe kakanku da babanku na rasa gudan jini na zan gaya muku komai idan mada ya tashi duk randa da ya farka na yi alƙawarin gaya muku ainihin gaskiya zai iya kashe ni a yanzu zai yi tunanin na gaya miki wani abu game da abin da ya faru shekaru masu yawa baya shi yasa zan gaya muku nan gaba ja yana kwance yana ta rusa kuka ga rasa ɗanka guda ɗaya zan je na kashe kaina ka harba ni da farin ciki na Tankwai ce farin ciki na ya kamo shi hankali tashi ba za ka mutu ba ɗana zan maido ma da farin cikin ka yanzu ba da daɗewa ba Fuhu ya fice ran saɓace ya nufi gidan su Tankwai ya shiga gidan da fadawansa wuce mu ce abin da ya faɗa kenan Da dole mun da ta shiga tsakiya ba za ta je ko ina ba na ga da wannan zalunci idan baka fita ba zan fasa kwai kowa ya ji a garin nan wayanda suka sani da wayanda ba su sani ba dan kai ka san na san komai ku kyale mu haka mu ba ma son sarauta ba ma son ka rika wannan gari ba mu da magaji ka fita idan kuma kashe ni ka zo ka kashe ni ka fita daga harkar ɗiyata ta fashe da kuka cikin gawar harwa yake me ke shirin faruwa kawai dai ta daina sa. ya mata wani mugun kallo dole tankwai za ta koma gidan ɗana ki san dalilin da ya sa ni farko a raye idan ba haka ba zan salwantar da rayuwarki ke da ɗiyarki daga doron ƙasa ki yaye ni na gaya miki ke kuma ki shirya ja'ai zai zo ka koma duka kuka suke kowa hankalinsa ya tashi baya jikinsa ga halin da Aduke take ciki sai jin tari suka a ɗakin da Mado yake. Da hanzari suka ɗunguma ɗakin shine ne ya farfaɗo. A ɓangaren su Jinda falo ne uku da ɗakunan bacci kowanne falo guda biyu ne sai bene a na aka yi wa Halima nata jeren yayin da ɓangaren Jidda ba a zuba ko tsinke ba sama a rufe yake kowacce komai kala ɗaya aka sa musu fenti ma iri ɗaya ba bambanci zuwa karfe na ɗaya na rana gida ya cika da yan biki ƙawayen halima sun zo walimar da ta shirya karfe biyu malamai suka fara zuwa mata suka baje fefe akan rayuwar aure sama da miji inda suka raba mata sirrin mallakar miji yar uwarta amarya kuma uwar gida tauraron da kyau wa wata zakakuwar malama samu ruwan da tantabaru suke sha a debo miki da saiwar taba ki jira ki dinga tsarki da shi ki ji tsoron Allah mata idan kin san za ku zalunci mijinku kar ma ki fara dan ban cika ba mai kishiya ba idan kin san ba za ki adalci ba kar ki amfani da shi muje kamar sarkin gargajiya ne a fadarsa haka yake yana son ya ji matarsa tana wasa da shi sai ya ji a duk duniya kamar babu wani mai gida sai shi a duniya sai kanshi ya gara girma. Dole mace ta koyi wa'yannan ta iya idan ba haka ba kina ji kina ganin kishiya ta kwace miki miji idan ta iya. Dole ne ki dage da girki duk macen da ba ta iya girki ba sunan ta sorry a wajen miji. Kina ji kina ganin shi kishiyarki za ta kwace shi saboda ita ta iya girki. Ki zamta mai godiya ga ga mai gida, duk abin da ya miki komai kankantarsa nuna masa kin ji daɗi ki ta zabka masa godiya. ko da ya ce ba ya son godiya ki masa don zai ji daɗi a ransa sai addu'a ki yawai ta yi masa addu'a banda ta ɓoye a fili musamman lokacin da zai je kasuwa ko ofis ki samu kwakwa da dabino da madara ki dinga ci idan ki kama ki ɗora da fik ta ruwa za ki yi mamakin ni'ima ki nemo original madarar shanu ki sha ta a tsaye amarya za ki yi mamakin yadda za ki gigita mai gida ki samu ganyen zogale ki markaɗa ki tace ki samu garin kanumfari. da madara ta ruwa da zuma ki zuba ki dinga sha safe da yamma wani shagalin sai a tara ka hajiya ta wayar wayarka ruwan rake ruwan kankana ruwan kwakwa a haɗa su waje ɗaya a dinga sha idan gaban ki yana da zurfi ki haɗin ɗan bashana ki nemi nama da nonon akuya ki dafa naman ki masa haɗin farfesu komai da komai idan ya ɗauko da ruwa sai ki zuba nonon akuyar idan ya dahu sai ki cinye sai an gwada akan sannan ƙwarin. Ki yawaita cin kayan fruit uwar gida, musamman kankana ki haɗa da har ƙwallayenta. Ki dinga cin kokomba da tumatur da albasa. Da haɗin zogale da kuli da koren tattasai da tumatur da albasa. ‘Yar uwa, nemi zuma ki dinga matsi da ita. Wallahi ta fi wannan maganin da za ki siya. Mata ku ta sa lalle a gabanku, ba zai miki magani ba, ya kuma nakasa mai house. Zai sa gabansa ya dinga kwanciya nan da nan ba zai dinga abin arziki ba ki dinga tafasa shi kaɗan ki sa zuma zai kashe gaban mijinki ki nemi kanunfari da zuma garin ɗi da nonon shanu mara tsami ki dafa da kanunfari da ruwa idan ya ɗauko da ruwa sai ki soke ki zuba garin ɗi da madarar shanu mara tsami ki haɗa guri guda ki sa a firij idan baki da shi ki sa kankara da yamma ki sha ba a ƙara yin sa sai bayan sati ɗaya Ki samu ƙaro da dan kumasu da fiyo zuma da mix original. Ki daka dan kumasu da karo ki tankaɗe su ki zuba da miski ki dinga matsi da shi na minti in minti talatin ya ki wanke da ruwan ɗumi. Amma ke budurwa ba kya buƙata haka. Idan kina buƙata za ki dinga amfani da bagaruwa ki tafasa ki dinga tsarki da ita a maimakon ruwan ɗumi. Amma fa za ki haɗe gam Bara na dakata a nan na ga lokaci yana tafiya. Gashi la'asar ta wuce. Na haka ya doyoyi ka shafa aka raba kayan biki amma ba mai hoto ba. Kaya ne ga sunan gaba da magarba sai ga amarya jidda an kawo ta ana iyo. Ƙawayenta sun ga gidan nan suka fara iskanci ana ta hotuna suna ta yada magana ba wanda ya kula su. suka fara iskanci ana ta hotuna suna da yada magana ba wanda ya kula su. To masu sauraro, nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna Arnan Daji, Walafarfari Farida Abdullahi.